ya dace da yammaci kwanci safiya ta sha tara ga wata na safari jira alif da biyu da arba'in da takwas ya dace da safiya ta uku ga wata na takwas shekara ta dubu biyu da ashirin shida miladiya ta annabi isa alaihi salam a daidai irin wannan lokaci daga wannan majalisi namu wannan cibiya ta sana'ar dumin ayyubi da ke unguwar zakara a hukumar birni da kewaye kano municipal daga nan arewacin najeriya muna kara kuma na kasancewa tare da ku a cikin shirye-shirye na fassa da littafai waɗanda suke masu amfani waɗanda kwanci ya zama ma wajibi wato in musulmi saurare su don su amfani shi a rayuwarsa ta duniya da lahira a yau na tare da littafin al'aƙintun wasatiyya da littafi ما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتابع السنني رجيم دائرة التفلسة أميدا جمع لمي لدوني أحسن سنة لدينا تيمية قم مجابا يا رسول شكرا تاد أن يبقى إذا شرم تكون سمع نجرى أن يسلم تكون قدوه مجين العقيدة الواثقيه لابد من العقيدة الواثقيه ما شاء العقيدة الواثقيه ما تأكيد رايك فيها aƙida mafi kyau da abin da ake wasat ko ausat abin da fi kyau rika ba وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا kuma الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا saboda haka ne mutum ya mu mutum wasu tsawo adulan adalai waɗanda suka tsakiya da abin da wasu kan shi ba kyau ya kauce wa zurfafawa sannan kuma ya janye wa zuƙewa ya tsaya inda shari'a ta tsayar da kai kwarai da gaske ya zace mana fi da'if khairul umur aw fatwa wa bi khairul al'amura matsakaitan wannan hajjatu wasiya littafi ne wanda ya kunshi abinda yawa zaba musulmi ya kudu shi akan Allah madaukakin sarki subhanahu ta'ala sabofinsa da ayyukansa da shauransu idan baka yi kudu shi sufar Allah ba to kamar ka ce babu shi domin malam su kai wa'ada da abin da ba shi da siffa babu shi da abin da baya aiki shi ma babu shi ga shi ga aikin su subhanahu ta'ala ga zancen sa ga siffarsa na matlu al-aqidatu al-wasitiyya من الذهب إلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فارك رسول الله الله الرحمن والذي استفرت الرحمة الرحيم من جنك يباية الحمد لله dangin godiya su tabbata ga Allah allazi arsala rasulahu wanda ya aiko manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu dan Allah ya cicciba addinin musulunci ya bayyana da shi ya dora shi ala addini kulli akan dukkanin addinai na kafirci da daya wa kafa billahi shahida Allah ya isa mi shida akan haka wa shahadu ina shaidawa kuma ina ƙara ilimi ina shaidantawa kan cewa Allah ilaha babu wani abu bautawa da gaskiya da cancanta illa Allah ce tafi Allah wahdahu shi kaɗai yake la sharika la ba shi da abokin tarayya a ce sumofinsa a cikin bautata masa iqraran bihi na amsa samuwar Allah ina mai amsawa da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala وتوحيدا إن الخمسة وادك إن تكسى وأشهد كما إن الشيدا وأن محمدا من لي أن محمد عبده باو سليم ورسوله كم زلفي صلى الله عليه ألا في صلاة قريشي وعلى آله صلاة أهلا ينسى وصحبه لسابنا وسلم تسليما ألا مؤسكي ya yi gaisuwa gaisuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallam mazidan ƙari akan wacce ke masa amma ba bayan ka dan uwa mai sauraro fa hada wannan littafin i'tiqadul firqatin najiya shine aqidar kungiya tsiratacciya kubutacciyar kungiya tari cincirin da jama'ar da suka tsira daga fushin Allah al-mansura masu cin nasara akan kowace irin kungiya ake karo da ita ila mai sa'a wato har zuwa tashin alkiyama sun na cikin jamaa su sune sun na cikin jamaa wannan abin da za mu koro maka a nan, a ce ta sun sunna wani yana ta cewa ana cewa sun sunna ko ana ce yan gizada ko ana ce wabiya ko ana ce kaza to ka kaje suwaye ahli sunna mai aqida su wa huwa al-iman billah shine ai imani da Allah a gaggata samuwarsa da sabobinsa da ayyukansa wa mala'ikati ai imani da mala'ikunsa a ɗaiɗaikunsu a taron su duka wa kutubi da littafan Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa kutubi da littafan Allah wa rusuli da kuma tashin da Allah yi بعد الموت باين متوى والإيمان بالقدر بإيمان الأدرة خيره الخير الأدرة والشر بالشر الأدرة ومن الإيمان بالله يبان يبقى أبو الدين كله وأنا أقول لك إيمان إيمان ده الله إيمان ده إيمان ده الزبيد من ذني ده تاشي ميرانا القيامة ده إيمان القدر الخير والشر to zai ɗauki kowanne ɗaya bayaninsa wannan in mu manta ba abinda ya jira nan sun abin da zai cikin sai bukhari sai musulma bi ta abdullahi ɗan umar da su na wa min al-iman billah daga cikin imani da Allah al-iman bima wasafa bihi nafsa wato mutum ya yi imani da abin da Allah ya tabbata kansa da shi min ghairi tahrifin ba tare da kaucewa ko zariya ba في كتابه أكيد كتاب وبما وصف به رسوله مدون مسلم إيمان لأبدا من نفسه يسيب الدشر الشيء من غير تحريف شوابا ثلاثة ثانية با هو توي وابو لا تعطيل هو سر يوم إذا بسكي التعطيل كل وابكا تعريف كي يتون قنقل ومن غير تكليف هو ثلاثة كان يقول لك آتاك ka ce a yaya ko a salo za ko a kaza ba wala tafsir ba tare da ka siffanta shi da lamarin ba wannan kalmomi kalmatu ta tafsira tana da alaka mai mailun shine kaucewa kaucewa tahrif kenan mutum ya kauce kan lokaci an kauce akwai bangare na ya yarda amma ba duka ba ta'zir kuma a tsarayar gaba ki daya a rubuta na takyib shi kuma kamar misali Allah subhanahu ta'ala ya tabbata da kansa da daidaito akan al'arshi daidaito da ya dace shi to wani ce sai ya kirkiro irin sanin daidaiton wani ce a zaune ko a rigingine ko a kwance wannan shi ne take tamfiyin siffar suka ɗauka kan tabbata da irin ta in ya ce kana yana da hannu ko ka yi wani yana da hannu أما أنت كان لك أولين بإذن ما لك الشيكونا بل تبت يؤمنون أرسلنا سنة بأن الله سبحانه سوى الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير ahli suna suna da imanin cewa dai su kamar da shi babu wani abu da yake ba da Allah babu wani abu da yake ba da shi kaga da korewa ne Allah ya kore duk wata sufa da ya dole ko kuma sai tabbatar da sufa kuma wa huwa samiyya shi ne gini jin da ya dace da shi al-basir kuma mai gani gani da ya dace da shi kenan dole a korewa Allah wasu gobe wanda da ya kore wa kanta ko ba zan ya kore masa ko bai ta kansa da su ba wani kenan ko to da ya zama ta waya ne a kan masa da su fara ya kuna an ala suna ba sa kore wa Allah ma wasafa bi nafsa duk abin da ya ta kansa shi ba ta kore masa ba domin korewa kai ne kuma yanzu ka baka ga Allah ban kai shi ba kawai ba ka ba da shi ba ka da abin nan abin da ya tuba kansa da shi ka tubanta wala ولا يحرفون kalim ba ta kauda maganganu an mawabi daga inda suke mana Allah idan mutu mutum shi ya faɗa abu ya ce yana da hannu hannunsa dama ne ku kimta da ilimin ya yi da ya bayar ya hana ya rike da su ka gaya masa ka za ta ce hannu ana nufin ni'ima wannan hannun ka ka zame ka kauce daga abin da asalin Allah ya faɗa subhanahu wa ta'ala wala yushidun ba ta yin barna في أسماء الله أكيد سنة الله وآياته بآياته وذل الذين يشهد لك بأسماء إلى حال شيء قرناه كده مثل زي دول يكير سنة رابع عنه يقول تشوفوا البابا دا يبقى كده يبقى زي ما احنا ولا يكيفون بعد قوة الشيء أكد سبحان الله آياني ولا يمثلون بعد سبحان كاجل سبحان بعد سبحان بايك ولا يمكن أن تباتي بعد خطبة تسوقهم أنا بإثبات خلقه تباتي تستطيعون الشيء اللي بيساعد في هذا السنة لأنه سبحانه دوم أن من تسنجي لا تنية له وتباوى لي كمال الشيء ولا كفء له باش تسارى موكين يكون تفرى ولا لد له باش تجيشيا ولا يقاس باع أو نشباع أولا في خلقه ذلك عز وجل ubangiji ba fa innahu dan lai Allah mun sarki a'lamu bi nafsi shi ya fi sanin kansa wa bigairihi kuma ya fi sanin waninsa domin shi Allah kuma ta'ala shi shi ne kuma ya halicci kowa ala ya'lamu man khalaqahu wa lam yukhliqhu ya fi sanin kanmu da kanmu kuma shi ya fi sanin kansa da kansa mu ba mu komai a wajen sa ba wala yushriku bi shay'in min 'ilmihi illa bi ma sha'a e duk kusan tarajihu sai eh, yadda ruwa ya zama binan su shi mafi sani da kansa ko bigari mafi sani da wajensa wa don ilan wato shi ne mafi gaskiyar zance wa a sanu hadisa mafi can zance ki halki da ai wannan ayar ba haka za mu ɗauke ta ba ni a nawa to Allah su wata ala kana so ka nuna wa Allah ka bi sani ko kana nufin Allah ya faɗa abin da gwada su wannan kuskure ne sun marusuru sanan manzannin da sadiqun masu gaskiya ne musaddaquna ababan gaskiya ba masu gaskiya ne kuma ababen gaskatawa bi khilafin da zai yi kulun alai sabanin wanda suke faɗa akan Allah ma la ya'lamun abin da sani ba su kuma annabawa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 Allah ke subhana rabbik sarki ya gaba daga ubangijinka rabbil izza ma buya buwaya da ɗaukaka, amma ya tsibon Allah ya tsibon gaba da abin da kafirai suke tabbatacin shi wa salamun al musalli aminci ya tabbata ga manzanni domin kawai kenan ma'ana aminci duk wani wanda yake neman aƙida da zuciyar za ta nutsu da ke rumu hanyar manzanni ke wasu ramun al Allah ya sa mutane ce duk annabi amintacce duk annabi akwai alkuwa a kansa kaga wa salamun an mursali wa ko wannan karanta shi annabawa wa salamun an mursali aminci ya tabbata ga manzanni duka sai ce walhamdulillahi rabbil alamin dan ji godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta da kai fasa ba nan ba sai Allah ya tsarkake kansa amma wasafahu bi mukhalifuna lirrusul gabar abinda masu saba wa suke sifar sarki da shi wasallama al mursalin sai zai kuwa ya yi fadi a wato Allah subhanahu ta'ala ya sa aminci ga manzanni bi salamatu ma qalu saboda kubutar abin da suka faɗa minan min naqsi kubutar sa daga tawaya wal aibi da aibi ko illa huwa subhanahu Allah kun sarki tsari jama'a bima wasfa wa samma bi nafsihi Allah subhanahu ta'ala ya tattara shi abin da ya sifanta kansa wa samma bi nafsihi shi abin da ya abu kansa da shi wato ya ya haɗa abu biyu bai da san ya haɗa korewa wani islam da tabbatarwa domin sanda da yake cewa zai yi saka mutum shi idan korewa ne ko kuma sami ilmafi tabbatarwa ne fala udula bi ahli sunnah wal jamaa al suna ba sa kaucewa amma jaa musamman gabar abin da manzanni suka zuri shi ne fala udula babu zamiya ko kaucewa li ahli sunnah da ahli sunnati wal jama'a amma ja'a bil mursalin game da abin da manzanni suka zo da shi duk kullum mai annabi ya ci kawai duka gama maganganun ka sun ce na ji mai dai manzan Allah sallallahu ci. wasallam fa'in nahu wannan tabarkin na annabawa huwa na shi a siratul mustaqim tabarki tsakke dudar siratul ladina an'ama Allah alaihim tabarki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nima a gare su min annabiyina da cikin annabawa والصديقين ده ما تقفية والشهداء ده شهيدين والصالحين ده باين جديد وقد دخل في هذه الجملة حديث آيات السؤال الجملة ما وصف به نفسه أظن يتفن تكفل الشيء في سورة الإخلاص في سورة الإخلاص التي تعدل كل القرآن والدين لا لا بالتوكل القرآن حيث يقول ان الله جوا هو الله احد جميع الله لا يدي باش نبيه هو الله احد جميع الله لا يدي باش نبيه الله الصمد الله جميع ابن في دبوكا الله الصمد الله جميع ابن في دبوكا لم يجد Bi haifa ba, بعفبا لم يلد بعفبا ولم يولد kuma ba a haifin shi ba wannan yunade kuma ba a haifin shi ba wannan ya kula kufuwan ahade ɗaya daga cikin bayan sarai lamunkin shi ya kunkini gare shi ba wannan ya kula kufuwan ahade ɗaya daga cikin bayan da bai zamo ya ko kini gare shi ba na kuma kuma bai nafsa abu da abinda Allah ya tafanta kanta da shi bi a'azami ayatin a mafi girman ayat kitabi a cikin littafin حيث يقول إن ذلك سوى حيث يقول إن ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده شكوهما وهو العلي العظيم ومن يسي الله ألا أبن بوتا وادق سيارة سنتا لا إله بابا ولا أبن بوتا وادق سيارة سنتا illahu fatisin shi shi kadai walhai shi ne mai cikakkiyar rayuwa alkayyun mawadaci akan kansa na ta hudu sina gyangyaɗi ko wato gyangyaɗi ko gajiya ba ta kama shi wala naumun ballatana bacci don kuma fi samawa halittun duka nasa ne a masu na'ar da halittun ƙasir manzan da ya shi waɗanda suke yin ceto a wajen allah ba ta yin wannan cikin illa bi izinin ba dai sai izininsa da huwa ciwarsa ya alim wa bayna idihim ya san abin da ke gaban su wa man khalfahum da abin da ke bayan su wa la yushiduna bi shay'in min ilmi ba ta iya kewayewa da sanin komai daga cikin daga ilimin Allah illa bi ma sha fa sai da abin da yake su sani sai a kursiyu samawati wal ardh kujerarsa da ya halitta ta kudura wato kujerarsa da ya halitta da take sama ta yi rufi sammai da kasai wala ya yi shi zuma kula da sammai da kasai da abin da ke cikin su baya gajiyar da Allah wala ya udu ba sa gajiyar da Allah baya gajiyar da Allah hifzu ma kula da sammai da kasai da abin da ke cikin su wa wani ali shine ne madaukakin daraja sama yake Allah azim bin girman zaki subhanahu wa ta'ala وقوله da دفنسا huwal awwal shi ne na farko ba tare da farko ba huwal awwal shi ne na farko ba tare da farko ba wal akhir na karshe ba tare da karshe ba wallahi shi ne mai rinjaye wallahi shi ne mai rinjaye wal batil shi ne mai tsananin وهو بكل شيء عليم shi ne cikakken sani ne ga dukkan komai وهو بكل شيء عليم شيء تجدن فليني لذكم قومي وقوله سبحانه دفعهم سبقهم في سركي وتوكل على الحي وتوكل كدوغرة وتوكل كدوغرة على الحي game cikakkiyar rayuwa alal hay game cikakkiyar rayuwa annabi la yamut wanda ba zai mutu ba annabi la yamut wanda ba zai taba mutuwa ba qawlu da fadin sarki cewa wa huwa alim Allah mai cikakken sani ne وهو العليم الذي يجسني الحكيم ومن أيكي الحكيم ومن أيكي دفرنسا وهو الحكيم الله قرنني الخبير وهو الحكيم الله من تكتب جمالي قوة الحكيم ونتي أيكي الخبيث الرديء دفن ذلك يعلم يعلم ما يلج في الأرض ya san abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya kurutu minha da abin da yake fitowa daga cikinta wa ma yanzilu minas sama da abin da yake saukowa daga sama wa ma ya'rudu fiha da abin da yake hawa sama wa qawlu da wa a wajen yake wa inda a mabudan gaibu mafatihul babu wanda ya san su illa shi ويعلم ما في البر يا سن أبن في جندر يرتفى والبحر دكوجي وما تسقط منه ورقب باب والجني بكفاد الواء وما تسقط منه ورقب باب والجني بكفاد الواء إلا يعلمها fatitiya san da shi wala habban babu wata ƙwaya fi hulumatil ard a cikin duhun ƙasa fi a cikin ƙasa wala babu wani abu wala babu wani abu wala babu wani abu sashe wala ya babu wani abu busashe illa fi kitabin mubin fasi sai suna cikin littafi mai bayani illa fi kitabin mubin fasi sai suna cikin littafi mai bayani da faɗinsa wa ma ta min unsa babu wata mace da take ɗaukar juna wa ma tahmilu min unsa babu wata mace da take ɗaukar juna wala tad'a babu wata mace da take haihuwa illa bi ilmi fasiti da saninsa illa bi ilmi fasiti da saninsa wa qawluhu da fadarsa li ta'lamu dan kusan لتعلموا دون تسعون أن الله للي أن مؤكة سركي على كل شيء قدير من يكون سببك ومي على كل شيء قدير من يكون سببك ومي وأن الله هم للي ألا في سركي وأن الله هم للي ألا في سركي قد أحاط بكل شيء علما يأتي ويهد تنبو قد أحاط بكل شيء علما يأتي ويهد تنبو وقوله بحدث إن الله للي ألا في سركي هو هو الزاق شيني أدركوا ذو القوة ما شنكر كرفي ذو القوة ما شنكر كرفي المتين كالكرفة المسير فاستلفى وقوله تفتنسى ليس كمثله شيء باب ولا أبدأي كما لشيء ليس كمثله شيء باب ولا أبدأي كما لشيء وهو السميع شيء بالكجنجيني وهو السميع شيء بالكجنجيني البصير كما من جنين البصير كما من جنين وقوله تقدس إن الله للي ألا مكوكين تركي نعم ما يعزكم به ما دلا دا أبن ديكي مقوأتي نعم ما يعزكم به ما دلال أبن بيتي وأتي بشيء إن الله للي أنا مأوخك الفركي كان سميعا يا كفنجمي كالجنجيني بصيرا وميتي كالجنجيني وقوله دفن السابق ولولا إذ دخلت جنتك إلى ما تندك تقبونك ولولا إذ دخلت جنتك إلى ما تندك تقبونك قل شيواكي قل شيواكي ما جاء الله كألا يسوق ما شاء الله كألا يسوق لا قوة باب ونكر فيه Na kowa ba mun ƙarfi illa billah ba ke ƙarfin Allah illa billah ba ke ƙarfin Allah ba ƙoro da faɗinsa walau sha Allah da Allah ya so makuntattalo da duniya ki ba makuntattalo da duniya ki ba ولكن الله إليك وألا مدرك الفرك يفعل ما يريد ينا أيك تأبن ليك سوء يفعل ما يريد ينا أيك تأبن ليك سوء وقوله دفعن سديك من الفرك أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم an halatta muku kun illatu lakum an hana halatta muku barimatul an'am kuraman dabbobi Bari barimatul an'am kuraman dabbobi illa ma yutla alaykum banda waɗanda aka karanta muku illa ma tuna yutla alaykum banda waɗanda aka karanta muku ghaira muhimmin sayyid kada ku halatta kada ku halatta farauta ghaira muhimmin sayyid kar ku halatta farauta wa antum shurum ahalin kuna madiyata wa antum shurum ahalin kuna madiyata inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki ya hukumu ma yurid yana hukunta abin da yake so ya hukumu ma yurid yana hukunta abin da yake so a ƙaunin da faɗin sama ɗauki sarki famari yurid duk wanda Allah ya so duk wanda Allah ya so an yanubiya ya shiryar da shi an yanubiya ya shiryar da shi ya shara ɓandaran Allah zai yarwa firjinsa ya shara ɓandaran Allah zai yarwa firjinsa zai islam ga addinin mutunci wa mai yuri da duk wanda Allah ya so an yi nubi ya batar da shi ayyubin ya batar da shi ya ja'al sadran Allah zai sanya kirjinsa ya ja'al sadran Allah zai sanya kirjinsa bayyita ya kasance a cikin kunci bayyita ya zama a kuntace haraja mai tsananin damuwa ka annama ya يصعد في السماء كما وندي هوا سما كأنما يصعد في السماء كما وندي هوا سما أولا قبل كما تقول لي الشعراوي تيجي cewa me zai dan zaka wata mu ka zai kunci to da kawai babu oxygen duk mutumin da zai dogo da babu iska kujin zai zama a hakuri to kaga ma'ana Allah yana siffanta zukatan kafirai a san da shiga musulunci ba zuciyar za ke kunci a kan karɓa abubuwa da za su amfani da rayuwar ta duniya da lahira na a kodo da bakin sare ke cewa wa a sinu ku kyautata wa a sinu ku kyautata inna Allah lalle Allah maɗaukakin sarki يحب المحسنين yana son masu kyautayi yana son masu kyautayi wa qawlu wa wa aqutu ku yi adalci wa aqutu ku yi adalci inna Allah lallai Allah sarki yuhibbul muslimin yana san masu adalci yuhibbul muqsitin yana san masu adalci kodo da faɗinsa manan da ƙoramu lakum waɗanda suka tsayar muku da alƙawari faman da ƙoramu lakum waɗanda suka tsayar muku da alƙawari fastaqimu lahum ba ku tsayar muku da alƙawari fastaqimu lahum كما بخير مدى الكوهين إن الله للي أنا مدوك الفريق يحب المتقين ينا سما تجن صورا الفا أو جلنا قول آية كابت صفة كده تجنب الله يتبت ولا كرسا وأن هذا مواجبي بذكة مؤمنة يتبت مثلا يبقى نصر إن الله للي أنا مقلق السركي يرم فتا وابير ينا سمع سيوان توبا يرم فتا وابير ينا سمع سيوان توبا ويحب المتطيرين منا سمع سركي ويحب المتطيرين منا سمع سركي sifa ta soyayya Allah yana kauna tabbatar masa fa qawlu da fadin sa wal kace da su wal kace da su in kuntum idan kun kasance in kuntum idan kun kasance tuhibbuna Allah kuna san Allah tuhibbuna Allah kuna san Allah فاتبعوني تقبيني فاتبعوني تقبيني يحببكم الله الذي فوق يحببكم الله الذي فوق قلوا لفقد سهل فسوف يأتي الله بقوم لسنة الذي دون وسمتانيه فسوف يأتي الله بقوم لفنع الله زيدون واسمتاني يحبون ينفسون ويحبونه ثم سنفنسا ويحبونه ثم سنفنسا وقولوا دفع انسا إن الله للي ألامته تلك الكيب يحب الذين يقاتلون yana son waɗanda suke yin yaƙi yuhibbul ladina yuqatilun yana son waɗanda suke yin yaƙi fi sabili a cikin tabarkin sa cikin sabili a cikin tabarkin sa soffa suna masu sau-sau صفا suna masu tsawo-tsawo ka'annahum kai kacin su buniyan wata katanga ce buniyan wata katanga marusu abar marusu abar tsarawa a da wa Allah ne ne الوجود بسند سمبارين الوجود بسند سمبارين وقوله دبر انسى بسم الله نفرت رسول سنة الله الرحمن والذي سبحانه الرحمن الرحيم لجنك قبائل مني دبر انسى ربنا يا أبيد وسعت كل شيء كان وتدك وقومي وسعت كل شيء كان وتدك وقومي رحمة درعمة وعلما دعلمي وعلما دعلمي وقوله دفعنا تجيه وكان بالمؤمنين رقيبا جاءت سبت الديني قبائل المؤمنين ورحمتي رعمتا وسعت كل شيء كاير وسدك وقومي وسعت كل شيء كاير وسدك وقومي فقلت كذب ربكم وبنجزكم يا ربكا على نفسه أكن كنسا كتب على نفسه الرحمة كتب ربكم أبيد يا موسى على نفسه الرحمة جنبي أكن كنسا لفلسة وهو الغفور الذي يغفر ذنبه الرحيم mai jin kai gaban bayan samominai da fadarsa wallahu khair wallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairin masu kulawa wallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairin masu kulawa وهو أرحم الراحمين جيش تجن أي وهو أرحم الراحمين جيش قبما تجن أي وقول دفن السلام رضي الله عنهم ألا يا يرجد رضي الله عنهم ألا يا يرجد ورموا عنه شو ما في يرجد شيء ورموا عنه su ma sun yarda da shi zalik irin wannan sakamako ya tabbata liman kwashi ya rabba ga duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa da faɗinsa wa mai ya kwatul mu'mina duk wanda ya kashe mumini wa mai ya kwatul mu'mina duk wanda ya kashe mai imani nida da ganganci متعمدا لغنغنكي فجزاؤه جهنم وتر جهنم كيسا سمفنسا فجزاؤه جهنم وتر جهنم كيسا سمفنسا خالدا فيها ينامي دوما سكنتا وغضب الله عليه كما ألا يعرف شيء شيء ولا ولعنم كما يأتيه مرض البركة ولا ولعنم كما يأتيه مرض البركة وقوله دفل انسى ذلك ذلك أن يمسهكني ذلك أن يمسهكني بأنهم سبوا لسوء بأنهم سبوا لسوء اتبعوا ما أسخط الله ثم بعض الدين ترجع الله اتبعوا ما أسخط الله ثم بعض الدين ترجع الله وكرهوا وكرهوا رضوانا متين كامل كي هذا السخط بس يتبادل في السخط faɗinsa falamma an sakuna yayin da suka fusatar da mu yayin da da mu in ta famna minu sai muka kama su da azaba in ta famna minu sai muka kama azaba kawai da faɗinsa ولكن كره الله ولكن كره الله من بعاثهم سيديكي وألا يكام تكترتوا ولكن كره الله تبت ألا يكام إن بعاثهم فتلت تارد إيمان قتلت تارد ما في إيماني إن بعاثهم fitar tare da masu imani fasan bakon sai Allah ya dakire su fasan bakon sai Allah ya dakire su a ƙaunar ƙafarsa كبر مقتا عند الله أبابا تابولا هدى الله أن تقولوا ما لا تفعلون أكم فقر أبن تبابا عيك دعواك akan fadar abin da ba ku aikatawa ku kwaro kwaro da fadin samun sarki har yanzu ba komai suke jira ba hal yanzurun ba komai suke jira ba illa an ya'tiyahu Allah fatiti Allah ya zo musu illa an ya'tiyahu fatiti Allah ya zo musu fi zulal في na nufama الغمام أتكن جمالي fihin zuwanin minan zama a cikin gajimare walmala'ikan da mala'iku wa'ubiyan amur an gama amur an gama zartar da lamari wadda shi ba su wata zuwa ba komai suke jira ba illa in ta'ti yawmul malaika fa sai malaiku su zo musu aw ya'ti ya aw ya'ti ko ubangijin ka ya zo musu aw siya ya ba'du ayati rabbik ko tashin ayoyin ubangijin ka su zo mutu. da faɗinsa na. برزي إذا دكت الأرض إذا كانت أفا دكا دكا من سوى وجاء ربه وبيد كديه والملك صفا صفا ألوكة الملائكة في صوته والملك صفا صفا a lokacin mala'iku sun yi sau ويوم تشقق السماء زرع غير مصرار مثل ذات ويوم تشقق السماء غير مصرار مثل ذات الأجيب بالنظمام دجاج ماري ونزل الملائكة za a sassaukar da mala’iku canjina ɗaukarwa a ƙwano da faɗinsa waya zuwa wato rabbi fuskar ubangijin ka ce za ta wanzu waya zuwa wato rabbi fuskar ubangijin ka ce za ta wanzu zuwa jana'ad girma zuwa مأبوس الجرمى والإكرام بشوكة جفيوة والإكرام بشوكة جفيوة كل شيء كل شيء هالك هو نأفتا فالدين كل شيء هالك هو نأفتا فالدين إلا وجهه مباقس كالكبار إلا وجهه إن با فسكن تبا قوله تفضل تفضل جسدك ما منعت ميانا كلي ما منعت ميانا كلي أن تسجد كثير سجودا لما خلقت بيدي قابل دلها لسا الليلة لما خلقت بيدي da na halitta da hannayena wani da matsayin sauran sarki wa kwanatin yahudi yahudawa sun ce wa kwanatin yahudi yahudawa sun ce yadun mai mahulunan hannun allah daura take yadun mai mahulunan hannun allah a daura take غلة أيديهم حتى يثني أثوريهم غلة أيديهم حتى يثني أثوريهم ولعنوا كما أنتيني مثل البركة ولعنوا كما أنتيني مثل البركة بما قالوا دابن دسكفتا بل يدام تبت يدا دهنا يبدا بيو bani najab tabbatar da hannayen guda biyu mabarsu kwatan ababen shimfidewa mabarsu kwatan ababen shimfidewa ينفق كيف يشاء يناتي الوالد يده ينفق يناتي الوالد كيف يشاء yadda yake so kaifan sha yadda yake so da faɗinsa wasbir ka yi haƙuri li hukmi rabbi da hukuncin ubangijinka فإنك بأعيننا لليك a إدانهم lallai kai a kan أكي kake. مككي قول الفنسة وحملناه في أوكيشي على ذات ألواح لما أبوتا ألنا لما أبوتي وجسر ودسر بقوشوشي على ذات ألواح لما أبوتي وجسر ودسر شيء تجري بأعيننا تجري tana gudana ne bi a'yunina a kan da jaza'a wannan sakamako ne liman na mubin ga wanda ya kafirce wa Allah da faɗinsa wa alqaitu alayka mahabban wa alqaitu alayka kuma na sanya maka mahabbatan minni سويا دبغريه وللمطلع على عيني دمت كيف فوم وسيدنا وللمطلع على عيني دمت كيف فوم وسيدنا وقوله دفتن الله سبحانه وتعالى قد سمع الله سبت ألا لا يجي قول التي تجادلك zancen wacce take jayayya da kai fi zaujiha akan sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai kara zuwa ga Allah wa tashtaki ila Allah tana kai kara zuwa ga Allah والله يسمع تحاوركما ألا ينادل تتونا وركوكما والله يسمعك تحاوركما ألا ينازل تتونا والكو إن الله للي ألا مأذكين سركي سميع ميتك الجنجيني بصير كما ميتك الجنجيني قولوا دفعنا ذلك قولوا سمع الله تبت ألا يجي ƙaunar lazi na ƙwado zancen waɗanda suka ce ƙaunar lazi na ƙwado zancen waɗanda suka ce Allah mabukaci ne wani hannu a huniya ne mawadata قوله da faɗin sa an ya sabu ko suna da tsoni an ya sabu ko suna da tsoni an na dallayin lalatin ma'aiki ruwan ba ma jin abin da ke koyewa wani jawawa da tattaunawarsu bana tabbas wa rukunu na lajayin jakadunmu suna tare da su wa rusuluna ladayhim jakadunmu suna tare da su yaktubun suna rubuta abin da suke aikatawa yaktubun suna rubuta abin da suke aikatawa da faɗinsa إنني معكما da لا تارد فود سنينا أسمع نازلكو wa ara kuma ina ganin ku da faɗin sa alam ya'lam alam ya'lam shin bai sani bane bi anna Allah yawa, cewa Allah yana ganin sa ba faɗin sa allazi yara shi ne wanda yake ganin ka shi da tabu sanda kake tashi daga bacci wata kallon wani sanda kake kai komo wata ƙwalluban da sanda kake kai komo fistajidir a tsakanin masu imani fistajidir a tsakanin masu imani innahu wasami lallai Allah mai cikakken ji ne Allah alim wa mai cikakken sani ne da faɗin Allah وقل كشيد السوء وقل كشيد السوء اعملوا ويا أيكي اعملوا ويا أيكي فسيرى الله عملكم جسنا الذي أيكم فسيرى الله عملكم جسنا الذي أيكم ورسوله لمن بنسى والمؤمنون لما في إيماني لفضلت وهو شديد المحال شيري قرن النركولي وهو شديد المحال شيري قرن النركولي لفضلت ومكروا سني ما كرتي ومكروا سني ما كرتي ومكر الله ألا يا ما كرتي والله خير الماكرين Allah shi ne mafi alkhairin masu ta masu makirci a ƙaunin da matan sa ka gane sufa ta almak an gane ko sufa ce za ka ce asali mai muni a tana zama mai muni in kayi ba a yi maka amma idan kai aka yi maka ya zama kamala Allah za a ce ma shirin ne wani yankin ne. ya ma kirki ne wanda ko a jini su makirci amma ba za a ce Allah almakirci ba za a kai na ومكروا ومكروا مكرا sun kiɗa makirci wa makaru na makara kuma mun kiɗa makirci wa hunna ya shu'urun a halin su ba sani ba wa hunna ya shu'urun a halin su ba sani ba ƙwaru inna lallai su إنهم يكيدون كيدا لليس سنا كيف ما كنت دع الكيد دع المكر بتبير سدا وأكيد كيدا لما سنا ما كنت قولوا دفن إن تبدو خيرا إذا كن بينا خيري أو تخفوه وكن بويشيه أو تعفو عن سوء كن يعفو عن ممولا فإن الله للي ألا مدعوك جنسركي كان عفوا يا كتنجيني يا فياني قديرا من يكون مثل ذلك قومي تفضل وليعفو يا فيا وليصحوا kuma su ɗauke kai wasu rangwami ana sauku saurara ana ana tuhibbun shin ku ba kwaso ne أَلِيَا غُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَّا يَبِيمُكُ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ أَلَّا يَبِيمُ ذُنُوبِنِي رَحِيمٌ بِذِنْكَ غَبَايَ الْمُؤْمِنِينَ تَفَضَّلْ Waɗannan layi na riga waya ta Allah she. Waɗannan layi na riga waya ta Allah she. Wani na wasu wuri da mazan sa. Waɗannan munene da masu imani. Kuma Kwauna, da farin sami abrid a kan abrid, ban biyu da buwayen, ya san da na فبعزتك نارا تدبوايك لا أقوينهم ولا سينا هلك الجسوم أجمعين باكيد يسوع ونسى تبارك اسم ربك سونا الخير سونا أبجد كسن يويتا تبارك اسم ربك الخير سونا أبجد كسن يويتا بالجلال معه الجرمى والإكرام بشمتا نحيوى والإكرام هنا نحب في الجماعة الفريش فترى حيث